بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى ya filo ya guro gani bai karatu mini littafin alhaƙul mubin fi a hadisin rasulil amin sallallahu alaihi wasallam ya abu mustapha الشيخ محمد كبير بن عبد الله القنوي حفظه الله تعالى الحديث الحادي والثلاثون حديث يا بوبينيشي من يلتا في البركة كنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فعجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته wa idha marida fa'udhu wa idha mata fattabi'u rawahu muslimun an abi huraira daga ba abu huraira na yini sunna waye abdurrahman da yake sahara na to na manje cewa da bai tin sunna wana man na gaya gana to la gana radiyallahu anhu saku be bayu qalu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غتوشي سكو صلى الله عليه وسلم واغم حق المسلم على المسلم ست حكي مسلمي نتاتي يجي مسلمي وطايونا ويست قصاين إذا لقيته فسلم عليه musulmi ga gube musulmi fasalli ma'alai ulawun ji sallama wa iza da aka fa'ajibuhu abe ke musulmi ga yi yegi musulmi na fa'ajibu wuye da wali mayawo ne waga wadda wabe ji kokari wayi wada abe ke dai kayan tun sakon doci wani faruwa da na wuce ba nan wa ina stansahaka fansahla abe ki wugawa gangba bai wani fansahlahu jin gangba ya giwa wa shawara bai wani e ita halin da ba ku ba nan wa wa ha bai wani wani kiwa ga gami tila marika zamo ki shawara wa tila marika zamo ki nasiha wa tila marika zamo ya miya ga so gaskiya ma ga so nasiya mai wani yayin nasiya na ugayi o kpaza bai alkhairi zan dore je nasiya na alkhairi wani kpa bai ina e o gaɗe ca wuzon hali ni da gbaku wani wada jiki a gayu. wa iza atosa abe ke yege wa musulmi gabe cicina fahamidallah umajiga alhamdulillah fashamithu gunga yarhamkallah gunga yarhamkallah ga imanai fashe mito gunga gunga yarhamkallah ki goto ina wake ya gabe na ya dikumullahu wa yuslihu ba'alakum ji fahimta ko yarhamkallah wacce cinan ga alhamdulillah ibu fatu fi a toci wani tuna ga wa ba duwa yi ga yarhamka Allah su ku mu yawai wato na cici na wake ba ya ziya zai ga ga yarhamka Allah na wago ga ya hadikum Allah su ku wi su ku we ba wa yuslihu balakum la yaztulu da al'amari wa iza marida fa'uduhu abbeke wa gabe wa ga musulmi yake ma dambo da sibito da mici bedicho fa'uduhu da dauba da dauba da saumi wannan ga wani ga fe gmaci uwa ma wa ne ugwa ne to sai be ba mu da mu bayan ali na da gwa ku bana wa idha mata abeke ajeli gada biya yake wa musulmi na mini haki gutsu aina nabi muhammadu gayi tsiya do jinan gayi fattabi'u ami tukun da babu da ku shaba a kunji sallah uga kunji sallah oke ya mitu da ku shaba da haki na gan itu ya doji na iji kokari haki na waga itu ya yi wa musulmi ji na ja saifi adini wani kabo wajen haca wajen bayan ga wale ba su ku za kirki wa ibu na haki na jiga na bi muhammadu ga itu ya dojo sallallahu alaihi wasallam amma ke ji faruwa yi nan ya zawo mawa da sauna amma wa waga wasu wa ke loje na iza ja sai wa waga a ji fidawo <laughs> la na nabi muhammadu ga wajen wayo na dana kowa ma da dauba da saumi wuga su akun ji sallah kiyami tukun da ko sha ba amma mun ci kwata mun lu da lissafi ba musamman kai zawo ma mun ci zakwata ji damuwa mai sawa ci zakwata alhamdulillah yin jana'iza gwa ko ajaji kokari zan ci mai ji sallah ma wa ke lami tulo ko sha ba le wala lami tu ba wa nabi muhammadu mai gunca sallallahu alaihi wasallam bazuma ga sabo shawa dan bazuma gan akun ji sallah zan da ci da fe do jiji kai pata to liman to jitu pata na ti la mi to kun lo babo ko shabo bayne o jamu su ko yayi fahimta wangi hadisi na imam muslim gobe to na ga yugo ga wage tsayin na yayi wa musulmi na jobe jana wade kafa adde kafa biyo miya adika ba duniya a gajin addu'a sunan ba wani ilewa ya zai tumi wucin eh, a ta yawa fashi zagu ba ya rani hukunke laifi da ba wanda na magina mi da ba wai mafari ya alkhairu na sokojin ya gewa na ya yawo lona ko ya yawo jina amma to yawo fashi ya tun yawo ya na yawo fa adde za ku ba yare ani ga wani ya giwa wani hukun kya ni ga sai za ku yi kwata ga aika annabi ga lani ka illa bi walihin wa shahidai adli mina magina da nan gai waliyo ya gimi ya ne za kirki ku ma biya jin riga ya gimi ya ne ya wazo wala fi dabwa lokacin su kwafu wani da jikin da sami da sami nye gbafana be ya giwa ne na bana yanzu lagi ulo ya waki wayo ne o wayo waye gbafaya gi waye gbafaya ya manci su ku jan ci goyo hal hadithu sani wa salasun hadithu ya gbawo bai gube ci عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا صحيح رواه أحمد daga سيدنا sayidina نيجي na yi jihar tabi ga tuci soko sallallahu alaihi wasallam na kinkin toci bai amin shafiya na gam lau annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkuli lau annakum da ya musulmi ji tatawakkaluna ala allahi da ya ga ya te soko haqqa tawakkuli ya te wangi la razaqakum wa fi yayi. da so caji arziki ya yi kama yanzu ku ta irkin da wani jin arziki ya gigi mai fifin ya yi luji na ke wani jiji ya na annabi sha bayani wuji ya yi ga tabdu khima san e luji aja tin ba khima san bi mana khamisu waton baton ba ko kan san khalil baton tin ba tin na da gitsuna a tsaya ba ke kan san to so zawangi wuji ya shiga wani tin ba na wagiye shi gwata na goga na wede bukatan ya laje wata ruhu bi tana amma da shi lozo shi bai gwakwa shi shi ci Allah akbar elu de sina to amma ne yake ugwa ga shi shi babu ya sina endoro ibe sababi kendo de wa shi shi ga sokoi ya migi wa ma jin ya waya no ti o ga sokoi chingi be ya sai ya imi oko to a ga aziki wani bai sababi so kwe dule zinara wani dule naira wani dule dola obi agwa sun hadisin na feji bara zama addu'a ta wani jiya wadi ube mu ya gawa watun dora inda ci da yi sun na jin nuji ajeti ya wofe ta wani yawo wuti tailoring ya wuti mechanic ya wuti wuti sinadina ji fijo pata na adina wani yawa jina da ce cin addu'a samun ya jima'i wata wani ba a ta sababi sai da na umar ga sokoye dule dinara bi azar faya da man na kida lotun kida lotun amma idan ya waga wafe wani kawa da suna fele ga soko a yawon eh, amma wani yi sababi ne waga wala go suna wani kawa ga da yi min wula wa da giwo nga sai soko a yawon gigo amma yimi ekpowe onya na etue ga adịghị be na. ekwu ona eji aja be ya zadoko ekwe ya oga waje abịa amma to sun zan doce laya waje yimi guni umai da gibe ndị ọrụ anya ndị achịga, chiga a chiga ga bai pisi na ya tuna wula wa da ya zakiwa ji fahimta ko amma wadagwa sun sababi hadisin na sahihu yau wata zo imam ahmad gobe alhadisu salis wa salasun hadisiyan rudin digubaci an abi hurairata radiyallahu an daga babu hurairar soci bai bayu kawai ugan Kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ci sako sallallahu alaihi wasallam ga Ina dina yusrun ga dinin na ya e sauki yau walan yusha da dina ahadun illa ghalaba ga zan domin la addini na yi bai e ji zuga da sha ne addini na ba illa ghalabahu su ga zaute rawahul bukhari al-imam buhari ga go hadisin nabi ke ga eto addini ga ga yi bai ji da ba annabi nan ji fahimta ko wadai da tatacin kici mai tatacin ga ikin dona annabi ga waje wa ke bebe dabara wani ga an ah, na ga yin tatacin

ezo shija na biga aga jiki ha aga gwa amako ebo na ya bega ya gwa ga fi fitina ya yeto ya de bara ida ss ya ye yi wa za fijo a ye yi wa yeto ade bara ida yeto ma shi ebo na na biga ya kara yi be shani ayi ede jin awa za ama ya zuto ama Ka kai boko haram ji de fa nga wala ba fi cikan ade fa aga be yi mi aja aga be gizi wala ba fi kusa yi ba fi bankoro ji bai e sofi za aga ga ga gisa ba ji to ko ba a gya to ko so ga ga da wala ba e bona to adini wa daidai dewa a gala qur'anu biyo a gala hadisi ji biyo to kice ga jin adini wani zai ji lube na wani na to adini ji akida ji goya na je laza de fana adini lakin no shari'a wuda zandoro gu lago iyakar shari'a bebe ina ga wanjiki ha ngazun pe ngazun pe الحديث الرابع والثلاثون حديث يا ردد النشي عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله ثم قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري daga ba abu huraira wato cube bayuyu kawai wugan so ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga mituci sokogan na kikin yato cube aminci afiya na egan bina na a ga ayyul amali afdol ya wato ci soko etunguru kici gan mini tunguru na ji shari'a biya yi bayi na faƙala imanu billah annabi ga yazo la imanu ji bai wa rasulihi wani ji bai tuci wuyi sun maƙil a annabi muhammadu ya gani a ga sun ma maza kici uto biyu ga aljihadu fi sabilillah ya zo bayan zuda ikwayin tsocin kila ki haya ga bi ga summa maza kici uto bi kala nabi ga hajjum mabrur hajjum mabrur aji wangi aji kici mabrur ngai aji na afo gwaye na ji shari'a na bukata na to kogi ekoce fasikanci emigbo etunde na shari'a bici bata ga iga da tun ajo ipi ya bai na ndoro na gajejin eti a ci ga wana zanu piwo ga mu bebe tun alkhairi kwe ga ipa bi hajju mabruro aji na foke ina ji shari'a na vona lugana wani ya zaye luwaji emi boke ya fasikanci zina kpata an da shi aji wula yin jina bai ga mu e lo etun lo jina so da ya ji zanna jingiyan mabrura gutsi bai kya ci ne to hadisi ya ji bai ka kayan ayyul amal afdal aja ga nabi ga bando cewa nabi ga salat ala waqtiha ko fi waqtiha to man ji ga nabi ya ji ya ji ya ita halina ga gwaya da hankali zawon giya jana da kangana ji fahimta ko wale wani cewa jile ba wunje ne ga abu ga yi tunguru na gana gaban da ci ba alhadisul khamis wa salasun rudici an abi sa'id al-khudri radiyallahu an daga babu sa'id al-khudri wato ci ube bayu yi kala wugan kala sallallahu alaihi wasallam tuce su ko sallallahu alaihi wasallam ga ya mashara nisa ga yaya jama'in zagiji yaya kayan zagiji zagiji a nai muhammadu shehu sallallahu alaihi wasallam ci fi jawa wazo ga ta e eji sadaka fa inni ra'aitu kunna aksara ahalin nar ebona mili aksara ahalin nar gwakwai alinar egimi na jeyeyo milegwa kwe efina kalat imra'a zan zagin da ci fega ta ciyan zagi jau na janabi muhammadu ya ji wazon nan ga wama lana aksaru alina kibebyo ichi dokun ga ta ci gimi na jibo yau a annabi ga tukfirna la'na wa takfurna la'ashir tukfirna la'na ye dokun be parabu ye dokun be gasa sapage wa takfurna al'ashira ye mai cima na bogan be e baye shi alkhairi baji ye daja be aji bauta ji hidima be yi tuno kyau jiyan lewa gaban wajo be zofin wale mana ci ba da ya ci mana bu wala ba gindo ti kwata ijeli bu imiyo wala lebura kiwo kwata wale kendo yegi kenci ya ji wala fi wowo na ya on tiya daga lajin sai lozo zije wuyo imiyaji amma be ga ga ga wani wa ga wasu ajiyen ya liya wọn ga ji wuya da gunshi zaje o eya be e wani wani kwata na imi wa fe latun zafi amma yi mi ba mu ya ga wuce yando ya waya ina fani wa gara yi no peci ji gurgudu a yi daji a mai ji hakuri bai gurgudu ya ba ji. al-bukhari hadisin al-bukhari ga gobe bugu mana al-ashir abun ga yi azawjo al-ashir ma yake mai ke lamanin as-siddiq ato as-sadiq masoyi mai ke la al-qarib dangiza amma wannan azauj so da mini ma'ana al'ashira jamu ya al'ashir ci ushara'u alhadisu sadis wa salasun hadisiyan rudi benici an jabiri radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي ila إلى طعام فإن شاء طئم وإن شاء ترك رواه مسلم daga bajabi rawato cube bayu yuga qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga tuci sako na kike toci be aminci ya fiya na ga idza du'iya ahadukum ila ta'amin zandoro min ye bona ga abeyi ga ubi ugiye ngicina falyujib muye masoyi wayo makwabci yi wayo jaman da ci yi gabe giyan gici fal yujib ye ye yi da gibiyayin fa in sha'a ta'iman waga da da na wuce ba giyan gici na waga ba wa ta'ima agi wa in sha'a taraka wa ba ma wa luwa misali wa funi ko ibe ba azun yi lafi da ba aya lugwa ya egiye alhadisu sabi wa salasun hadisiyan rudi bai gutu a bai ci a to rudi bai gu bai ci ga igbamu bai gutu a bai ci yau an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات allati yugayyirna khalqa Allah rawahu al-bukhari wa muslim daga ba abdullahi ya ge masuda wato shube bayuyu uga ga samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mi wani tuce su ku sallallahu alaihi wasallam yal'anul mutanammi sa'ad mu fe bu para pe zagi na je mu ebi ni yana wal mutafallijat na je wayi kayana ebo ya sa alanna waya kan ga ya sa Allahu akbar ko ile yi kan e gbaje ndoro din ha ga lalla ya yi kan etie sa ona wa wo wayo eh ndo cha labe debo aka kawai mun umu ya? umuya aliuliya a ga an niwa wuce safiya musamman za gije ko a gan na gai safi ba gije wa ikan sage wadda kan sage a nauyi dai na agaji gbalo kpata wa majikin da na sokoji na na to abdullahi bin masu daga nabi muhammadu wani ufe bukpara ten zagiri na je na wal mutawashi ma bai na je katele ne da ka kazan gai gwayi ba ne zai ja kairin na na gaba gizewo abu da kokarin zagi gwa ko ki ba gije wayi ki ciye safi ba gije kabu safi su kwa kabu safi nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ada da ti ba gije go te gan za gindo ci kolliya ga ulai unda ya goro la jilozo e ga dini o so musa so wa muje ba wa pani wari. nga wa ye ba wa halal ina shari'a o to wa bi wina da wana amma yin wa teya ba gi banzan do ci sanwa wa ga muje burgewa be nin pawo yo kene je je film pata na ngote ga la ilaha illa allah nin paji pata ye ba yin do ciji wale adami ne apprenti je bleaching iri iri kici ye kici la patena za je kuyo mini ula ze za zuru ngole pata igbaja e alita sokogo bleaching igbaja e alita sokogo wale ya nabi tun ya ba amma hadisin ne wugu bai wani gan Allah ta yi gayyirna kalkalla wani gbaja alita ya blicin ya gbaja alita su koyo Allah ta yi gayyirna kalkalla bugu na nabi ba zuna tonu ba zawa na wadda ga alita na sokojin zagi ta tiwo na je ba mutu yoga lana anabi muhammadu ya da zanyan kanga sallallahu alaihi wasallam kalmar karshen na gwawo yin doron zagi gaji amfani bayan ci guje ba daga halittayin social walmuta mat? na je kafin lena na wani to yi tiya lada to tiya sau kwata amma za a kayan bai ban ba mu yana mutu ya ce su an kayan nan ga wale ga zanne da lafiya kin do dai ginye cin mu da na ne bana ya zaisa mun da yi zo. ga feza gure gin ya shiga ji gimi aljanna ta ga wani da na lanar na ta tewa ba wa lamini yawon luwa ga da a wala a ci da waya ko te so guja ya ba ta ya za uzuri shari'a fuskan nan rawahul bukhari wa muslim amma ke design ba nan ga wale mun je gbaje alita sokwa mun yin nimpa fauda nan zagi ga za fuska ebo fuska ubana na bata yin na jiwu nimfa na shari'a kana ji fahimta ko amma bleaching so egbaje alita so kun wayo ebo na waji lappa ji ko so ko jiya wani aje wa fazuru الحديث الثامن والثلاثون حديث يا شبادين غباشي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقه المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري ومسلم أبو هريرة توتشو بيبويو نقوى ديسي بيأي daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam ga tuci ko sallallahu alaihi wasallam ga tunkahul mar'atu li arba'in labara nabi muhammadu ya hadisin na tunkahul mar'atu li arba'in zawan gije jin zagi ziyawo be manufa guni zandoro na jiya wana nimin ya guni ga yi manufa na ga yi labari ya allazi la yantiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha anabi gali maliya e zaji fi ba jina jin zagiya o ebo bagwa zikina lebi wina da wacho kuma da asiri so ina lawa poya wani nan nso pe o gude boji wanja to sallo gumya amma mu dai dio abatuja abo wannan ga uce gan zagiya tuba wani e tufe jinimbo e tufe bazuma Eh, makpabe ba yire ba su ke ku da tuna sara mu ibe miguyi mu ibe mote wa ban nauyin school fi da gije lare manufa wa da wani bai a wajen sai fa na waga shiri ba ci jina kanga <laughs> wa fi waga illa ci bu e eh, bona taimako mu ci na ji wani jawo kwata na ga gwawa gare bal waga to mi go tu wa ga wa ga wa lo ne mu bo wa da be gi mu ji wa fe du be za ba ci mu da mi wa ba ishe nawe kun fayin wawu wa yabo wa nusha ya a zaki wo n kpati wọn la nawe yawe to nga ga gan ogwa to ge wuce ma ga gan ogwa wani bayan zagi mi tuku gomi gwamnati yabo tuna wani lona gwamnati ya mi layi ko wa shi ko ce gan zagi na ga zagi kagwa ya yawe to ge ma ba wa da ya tarbiyo kawo ga kujibe bawai wadda kagwa na sha de kagbɔ akpa yimi nage kpa wọn abɔ ọba tsi lɔwɔ gbɔdzi ba yimi o illa dabo re illa dabo mugu e bo aze ki uba kata watin gafe be ya yi labari sallallahu alaihi wasallam wale hasabiha wani kan doci doci a fejin zuma yau amma fana waga betsu do tuji na kanga zuma ji wuce kwata ga ala kyabo ebue na egma na wayan egma la yan zage wa kawo biya wa kawo biya buna da waga ga mu lugwa gbogi un ba wuga un ba wale hasabiya e zai fi bai jiya wajin ebue ya mama yan zage jo wancin ma gwamna babu yau senator babu yau akimi babuyo etsu babuyo ji fahimta ko man babuyo maziki babuyo ekpodin gawa ma mman ka zuwayo ndagi ka zuwayo wacce ga zai fi bai wani zagi ebe manufan na musa otu a mari zai mauna gaya mu ona wani e wali ha a care zai ke fi ba muhammadu ga ege gai lawan zage a jige na kakwace yi wali dini ha e zai mafi bo e sun adini yan zage nga layewa ina layewa wuna da wani ce jin gamba ga fazfar bi za ta din ya waye gimi musulmi fazfar da warobo bi za ti dini bin zagi na tsoyi zaba dini ne bi na tsogwa sun eto adini lajilo su na ya idan har kai shaba na ga tsare bati ya da ka da egwagu baba waga ga tan jikana kada waga ga ajiya tsare babbi mana iftar iftaqara kada egwagu baba waga ga jiya indoro ga wufi bo ci to guri be za adini na da ce ku awu wawo ma amma mu da yage sabo wofio ko emanci uyu kaza ngala wuwa ya o ko mu so de o ka wuwa wa de wa ebo ne o de ci mu so yo ah na je pa ta uzira be ci bore tariba wai lamane iftaqara umai lamane wadu alaihi tura kada ga jikana kwace gwa guba bawai jikana kwace gwaza jumanin alin rode wa ga gadda wace ga so guri bai za tu dini na shakku ina e nabi muhammadu ya e gaya wani sallallahu alaihi wasallam amma so ko kuke baya wa bai ne wasu hmm. wa gumi wai giza mu ciko unge unde azuki unde adini ga wale wa gumi na gajiya na na hadija imi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na gajiya na na aisha imi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yi zamu ciko da tiya ya zo mu ciko na na aisha tiya ya zo mu ciko babau yi wade ci babau yi za adini na na adidi wato ya mi ko bu buti mi ne mi sarauta ya makaci jau ege eh, na kan kwace dana gala za ko jife wu ka san doro amma na na dija ga wunde zawa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e bo jin wangi na wule be annabi muhammad ina so kwa ya annabi ladon e bon so ga to e yuna fi ba annabi muhammad gan waya wu o e bobo e, jin aji wule be ka ka lokaci na annabi muhammad da cewa yukiya sha mawana ji fahimta ko ta kayan alijanna jawon maki soko jaye bayan soko jaye baki yan ga fihinna khairatu hisan suratul rahmanu fihinna khairatun hisan khairat yi amana khairat al'alak boji wangi ji fi bayan zage na ji amma ke hisan hisanul wujub a ge fuska ge fuska bandu cin gaka hanna hunnal yaqut wal marja ki wili biyo aya farko bo agge bojan khairatu da wana khisana makege bogon zage uge umade bojin ga wale adini ga mai laza de bojan zai za adini ga de bojin wanjo e bona mu na adini e wano adini ma bojin wanji ga adini wo go so ko go ji pade yin e gedana bojidana wa de sa su kuje ya ci in za gije wato ma muhammadu gije a na ga a ga to a cale hadisin na zandoro ladami ba gije sa nabi je yawa ma hukunci wa ci to in za a tin za gije e bana ya gije ayo sai da shari'a waka shari'a mawaka mugon nan zagi gacin geba gile ma gacin adini wa cile adini zabagi amma yana mazan dorai cile bai na yi kiyan yin zage ji yiwu ba gina da yawa ka kagu adini yin zage da wasu ya ba gida wasu mai eh, yage ka da adini wale zakiri kiya mini wuce wala dan gwafa su kawo ko egi wuga sa gawon yawa za ɓata ya cin ga ta fuska na jin kutu ibe kiya ci ne الحديث الرابع وثلاثون حديث يام شبادين نيتي الحديث التاسع وثلاثون حديث يام شبادين نيتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة رواه البخاري daga ba habu hurairu so ci be boyu yuga ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga La'anan Allahu alwasila annabi ga so ci akpara bude. alwasila in zagi ne layin socina etun wuga da wani attachment kiwuyo yanzu da ga lala sotina layin sotin eti su mulfa'i na etun wuga da wani ena wuce da na wuce ya na wani kya so ibe bai je lotun wuce na salungo taa, ena wuce da attachment irin doro nga saman lasa bayan zagi kin yi bayan wuce da ashe ṣọ́ọ̀bù yìí kó tàmí sun pátá ètò nàìjíríà ayé ló walmustausila ń gọ́tù ẹbà abu na sára jì gandan nàìjíríà bó lagos ìbàdàn ìlọrin jì gálá ètò àṣáàjì lókun bàwọn ṣì jìbò dọ́rọ̀ àdá bàwọn ṣì iná sẹ́sọ̀ ìsọ̀kọ́ àwọn ya fún ṣiṣẹ́ náà kanga wà tí ògán ní ìmọ̀ bọ́ ìfẹ́ àrẹwà bó wallahi tallahi sẹ́wà dà kíyà babu wà tí ògán sọ̀kọ́ kí a yìí tà bẹ̀tún àdínì kíyà bó dànà tí bàwọn ṣì jìbò zagi ji na yafi kyar wale zai bai jabi daga fitowar bakin yau ne la'anan lahul wasila ɓarayin soko mutatiyan zai layin soti ẹtún ìhun láyún sọ tí wọ́n zàgé de saloon gan-an aláyà sọ tí yana ya to gi musulmi je lokaci sallai dan na ja yaye na wa sun ya gyaji yi miji fai kwalo ga da laya ya soti aya ba gi musulmi su mutu a kara lugu ala ge oji lo da na wuce ma san ma ka da yi mina ji fahimta addini na un ga wagi lada an lada ya gi maga annabi ne ga wale ga uzuri a logi wa yari tarbiya a cayin saya ni da wani Walwashi ma a ga zai ji pele ta yi kaza je wani walmustaushi ma to zautu lamini hulo ga akan tele na rawahul bukhari hal hadith al-arba'un hadith ya shibaci an abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بعيد ثلاث annabi sallallahu alaihi wasallam ga la ya shilu damu mri'in muslimin damu mri'in muslimin e gyaya musulmi la ya hillu uja lalya na shege musulmi yana uja lalya na hu musulmi na illa bi ihda salatin su gabe lotunni mini tungutan na asayibu zani za a je giya wata ci musulmi ji bon gayi a sayi buzzani zaya ni ce da ya ci na zai wa ni a ci da betun ya ci da ya wa nafsu bi nafsi a aga musulmi na wege musulmi na shari'a ga ala wa ga wa tariku lidini musulmi na gabi dini wina musulmi shi shiga waje musulunci ba almufariku lil jama'a wa gangan be jama'a musulmi shi bana tunna wal musulunci gwana ji sallah ke babe musulmi shi be wa fiyazun ke babe an wa luwaji ke babe an no le to aje oje pata e to adini je pata wa gani gani be an bana en na jige la o ga wani musulmi wa wa ji sallah ke babe jama'a shi wa lo idi be an wa lo jima be an wa fiyazun ramadan ke babe an wa lwaji be an so zanna nabi muhammadu ga halalli wa wani ya shi ci yankin ga giwuje yana amma wuje waya a ga wadda za wani cin da kuma za wu wato hukumar gwadago na sai haram ebona zai je yi wani agboka abe wasu wugare amma yau hukuma ga a ga tishikin galaka ka zaji zai je yi zamuci na minti ji ga da nan gala za a yawo na da mun so kwa ga za mun ga ne gama na amma wai wayo agbe wo waga na gbawogi ga wada za hu ga yebo ne lotun na jina zai jin yau suna fakun be musamman da ka go adokun gala ga hukuma bandoro aga ga ga haddina etun hukumu yo mujin yau biye miya to na gayi juziyan farko hadisi al-buhari bai musulmi na gayi karatun farko ga ba su ko iga gada juzi bacin gwargwado ne gana social barcode bai ga cimici na su ku fagin bayi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk